وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani zai shiga addinin musulunci kana so za ka musulunta kai ka gamsu ko wani ya maka dole to zan gaya maka abin da mutum yake faɗa in zai shiga musulunci in ka yadda da wannan ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan muhammadan rasulullah wannan kalma da larabci ka faɗa abinda kace yanzu abinda kake cewa ka ce daga yau na shaida ba wanda ya kamata a bauta masa da gaskiya sai Allah shi kadai ka yadda da haka ka ce kuma ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da musulunci da alkur'ani ka yadda da wannan to yadda ka da amincewarka da gamsuwarka ba tare da an tilasta ka ba ya mai da kai musulmi me sunanka sunanka Solomon Suleiman ko ne to yanzu a ci gaba da kiranka Suleiman ko usman kake so lalle ka ɗauko babban suna to usman babban mutum ne mai daraja a musulunci wanda ka ɗauko sunansa shi ma yadda ka zo kai kalmar shahada nan haka ya zo gaban manzan Allah shi ma ya kalmar shahada to amma sai dage usman mai arziki ne usman mai mutunci ne mai daraja ne mutum ne mai kima yana haye da kujeru manya-manya guda hudu kujera ta farko kasancewarsa sahabin manzan Allah wanda ya imani da shi kujera ta biyu kasancewarsa khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya jagorancin gwamnati ta tsawon shekara goma sha biyu kujera ta uku kasancewarsa ɗaya daga cikin mutanen da aka ba satifiket ɗin aljanna su goma tun suna duniya kujera ta uku sirikin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama surukutar da ba taɓa yin irin ta ba a tarihi domin shi kaɗai ne a tarihi wanda ya taɓa auren 'ya'yan annabi guda biyu ya auri ruqayya bayan Allah ya mata rasuwa annabi ya aura masa ummu kulsum shi kadai ne ya auri ƴaƴan annabi guda biyu daka wannan suna da ka ɗauko jarumin mutum ne dan kasuwa mai ilimi mai kunya mai mutunci mai kima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa wa abun nan ashadduhum fi dinillah Umar wa asdaquhum haya'an Usman wanda yafi kowa kunya shine Usman da ka dage ka zama mai ilimi mai sana'a mai dogaro da kai mai mutunci mai kirki mai kunya na irin sunan da ka ɗauko Allah maka albarka ya tabbatar da kai a musulunci wanda ya musulunta usmanu akwai abubuwa da suka hau kansa na yanzu yanzu da kuma waɗanda zai koya a hankali akwai yan kwamitin mu suna nan a bayan ka za su tafi da kai yanzu su koya maka addinin musulunci da duk abin da ya kamata ka sani ko ka iya ko ka rike ko ka kujire Allah ya tabbatar da kai ya maka jagoranci zuwa ga musulunci tabbatacce muna cikin suratul ahqaf za mu tashi aya ta goma sha bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أتعدانني وهما يستغيثان وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الله سبحانه وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما wanda duk ya ce ma iyayensa babansa da babarsa wanda muka yi bayanin darajarsu da ƙimarsu da matsayinsu a wajen Allah ta'ala da matsayin da Allah ya ce a basu amma sai ya ce musu uffin lakuma ya ce kai tur da ku ya faɗa musu wannan kalma yana ce musu ata idanini yanzu kuna min jan kunne kuna firgita ni cewa an ukuraja. za a fidda ni daga kabari bayan na mutu wa qad khalatul qurunu bayan ƙarnoni sun gabata waɗanda sun mutu kuma ba a tashe su ba wato bai yadda da tashin alkiyama ba nan an samu akasin wancan mun ce mumini shine wanda ya ba Allah ya kyautata ma iyayensa ana samun kuma kafiri ya kyautata wa iyayensa ana kuma iya samun musulmi ya saba wa iyayensa to sai Allah ya faɗi biyu wanda ya bi Allah ya bi kyautata wa iyayensa da wanda ya saba wa Allah ya saba wa iyayensa kaga yayi asara guda biyu kenan wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma kalman uffin malam yace an karanta ta ta fuskoki guda shida malam abu am da malam hamza da malam kisa'i da abubakar ya ruwaito daga asim shi yana karanta uffin lakuma bil khafi min ghairi ta lakuma wallazi qala liwalidayhi uffi lakuma bil wa bi ghairi tanwin haka ibn kasir da ibn amir sun karanta bil fathi suna cewa wallazi qala liwalidayhi uffa lakuma uffa uffi qira'an farko wallazi qala liwalidayhi uffi ba tanwin wa bil khafdi wa wallazi qala liwalidayhi uffa lakuma malan nafi'u da malam hafs ya rawaito daga asim su sun karanta shi wallazi qala li walidayhi uffin lakuma ita ce qira'ar da Allah ma ya karanto mana rannan bil khafdi yanzu ka bi tanwin haka malam ya amur ya karanta shi kuma wallazi qala li walidayhi uffin lakuma uffin wato bi tashdidil fa'i marfu'a munawwana wallazi qala li walidayhi uffin lakuma haka nan humaydun da malam jahadari sun karanta wallazi qala liwalidayhi uffan lakuma uffan lakuma bi tashdidil fa'i wa bin nasbi wat tanwin haka malam amru bin dinar ya karanta wallazi qala liwalidayhi uffu uffu lakuma bi tashdidil fa'i bil raf'i min ghairi tanwin malam abul mutawakkil da malam ikramatu da abu raja sun karanta wallazi qala liwalidayhi uff lakuma uff lakuma haka suka karanta bi iskamin fa'i khafifatan shi ko malam abu aliya da abu imran sun karanta wallazi qala liwalidayhi uffe lakuma su kuma da suka karanta kenan bi tashdidil fa'i wa ya'in sakina mumala to me uffin kalma ce ta nuna tsaki kamar tsaki a Hausa ya ake tsaki domin ce wa babansa tsaki ko wa babansa tsaki ko wa babansa tsaki ko ya tur da su ko ya nuna gajiyawa da kosawa daga abin da suke umartansa ko suke sa shi ko suke hana shi shine abin da wannan kalma take nufi kai tsaye to an yi kokari a faɗi cewa wannan aya akan wata sauka akwai ruwa da tazo daga imamu tabari daga abdullahi dan abbas sai dai a sinadin akwai atiyatul aufi yace qala li qalibun eh, hadha bunu li abi bakr wannan dan sayyidina abubakar ne wala yasihhu hadha amma wannan ruwaya bata inganta ba wasu ce akan abdurrahman dan sayyidina abubakar ta sauka ko a cikin abwaul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an da shek aminu shankaiti rahimahullah ya kawo wannan kissa ya fatattaka ta watsar da ita yace domin a ƙarshen ayar Allah ta'ala ya ce ula'ika alladhina haqqa alaihimul qawl wanda suka faɗi wannan to maganar Allah ta sauka a kansu ta tabbata za su shiga wuta shi kuma Abdulrahman dan sayyidina Abubakar yana cikin manyan mutane masu kirki ya musulunta ya kyautata musuluncinsa inda Allah ya azurta sayyidina Abubakar ƴaƴansa guda shida ne duka musulmi ne yana da ƴaƴa maza uku yana da ƴaƴa mata uku ƴaƴansa guda shida ne duk musulmi ne akwai Abdulrahman akwai Abdullahi akwai Muhammad akwai Aisha akwai Asma'u akwai kuma Ummu Kulsum ƴaƴansa kenan guda shida Dukkansu kuma a musulmi ne don haka a ce wannan aya kansa ta sauka ita wannan ruwaya ba ta inganta ba kuma ba za a jingina ta ga ɗan nan ba ita domin ruwayan fa inna rawiyahu atiyatal aufi da'if ita shi wanda ya ruwaito shi din da'if ne wa anhu man la yu'raf shi kuma ya ruwaito daga wanda ba a ma san shi ba kun ga kenan ba za a jingina wannan aya ga gidan sayyidina Abubakar ba haka nan imamun nasai ya rawaito a cikin tafsirin sa da imamul hakim da imamul khattabi a cikin Gharibul Hadis daga Muhammad bin Ziyad ya rawaito daga Aisha wanda isnadin sa shi ma akwai inqita'i Malam Hakim yace sahihun ne ala shartihima amma Imam Zahabi yace Muhammad lam yasma an Aisha bai ji wannan ruwaya daga Nana Aisha ba sannan ya tabbata a Imam Tabari ya ruwaito hakanan a cikin albidaya wa nihaya na Ibn kasir shi ma ka wannan kissa ya ce ba ta da inganci cewa a jingina ta ga gidan sayyidina abubakar Da haka wannan a'am ne ga dukkan kafirin da yawa iyayensa tawaye musulmi kuma ana samu ko a cikin kafaran maka an samu wanda iyayensa sun musulunta shi kuma yana nan a kafircinsa wani kuma shi ne ya musulunta iyayensa suna nan a kafircinsu misali dukkan manyan jagororin da suka yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a maka mafi yawansu sai da Allah ya azurta ‘ya'yansu da musulunci madau abu jahil yana da ‘ya durratu binta abi jahil musulma ce yana da ikramatu jini abi jahil musulmi ne madauki ɗauki alwazir bin mughira yana da ɗa khalid bin walid musulmi ne madauki asi ɗan wa'il yana da ɗa musulmi amr bin al-as mu ɗauki abu sufyan kafin ya musulunta ga ummu habiba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yazidu bin abi sufyan waɗannan sun shiga musulunci kafin shi ma daga baya Allah ya azurta shi musulunci da shi da ɗansa suka zo suka musulunta muawiya kaga kenan duk manya manyan sai da Allah ya ɗauko ƴaƴansu ya azurta su da addinin musulunci da haka wallazi qala liwalidayhi ya shafi duk wani kafiri da ya tsinci kansa iyayensa musulmi suna masa wa'azi a kan ya zo ya gamsu ya yarda da tashin alƙiyama ya ma iyayensa tawaye wallazi qala dai uffin lakuma wanda yace ma iyayensa tur da ku ata idanini yanzu kwa dinga min alƙawari ko kuna jan kunne na ko kuna tsoratar da ni an ukhraja cewa za a fito da ni daga ƙabari. wa qad khalatil qurunu bayan alƙarnoni sun wuce sun wuce da ni wucewa kashi biyu ce ma'ana masu ƙaryata haka ma sun wuce ba abin da ya shafe su ko kuma alƙaryu da yawa da mutane sun wuce har yanzu Allah bai tashe su ba min qabli kafin zuwa na wa huma alhalin su iyayen nasa guda biyu yastaghifanillah suna neman agaji suna neman taimakon Allah akan me suke neman taimakon Allah nan ma malamai suka magana biyu wasu kace suna neman taimakon Allah akan ya shiryar da ɗansu kada ya mutu da wannan aƙida ta ƙare tashin alkiyama ko suna neman taimakon Allah Allah ya tsare su daga wannan mummuna aƙida ta ɗansu kada su ma su faɗa cikin irin hatsarin da ɗansu ya faɗa wa huma yastaghithanillah duk zai ɗauki ma'anan guda biyu ko suna neman tsari daga ɗan kar su faɗa irin aƙidarsa ko suna neman agaji daga Allah Allah ya shirya da ɗan nasu ya zo ya imani da Allah wailaka suna cewa kai conka amin ba za imani da Allah kafin ka mutu amin ma'ana amin billah saddiq billah ka gasgata Allah ka yadda da Allah ka miƙa wuya ga Allah kafin ka mutu inna wa'adallahi haqqun lalle tabbas dahir alƙawarin Allah gaskiya ne sai ya tashi alƙiyama Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allah Allah ta'ala ya ce Allah shi ne wanda ba wanda ya cancanci a bauta mar da gaskiya sai shi kuma ya alkawari sai ya tattaro kanku da na farko da na ƙarshe da maza da mata da yara da manya da wanda suka yarda da wanda ba su yarda ba duka da na da da na yanzu sai ya tara ku a guri guda wa ya fa Allah faɗa da cikawa za'amal ladina kafaru allan yub'atu qul bala wa rabbi a kunna. latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir kafirai sun ɗauka ba za a tashi ba aure na cewa man yuhyil idama wa hiya ranim wa zai raya ƙashi bayan ya riddige qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim ya san kowace halitta kamarta siffarta yanayinta ɗabi'arta haka za a tashe ta a dawo da ita yadda take a izamitna wa kunna turaban wa igwaman a inna lamab'uthuna halkan jadida suka ce yanzu idan mun mutu mun rututtuke mun ragargaje mun zama ƙasa za a tashe mu a inna lamab'uthuna halkan jadida Allah ce kunu hijaratan aw hadida to ku zama dutse ko ku zama ƙarfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayquluna man yu'iduna za su ce to in mun zama hakan wa zai tashe mu ulul ladzi fatarakum awwala marra wanda ya kago ku da farko kuma abinda ilimi ya nuna na zamani da na bincike kirkirar abu ya fi nana tashi wahala kuma duk abinda aka kirkira to an gama da wannan abu sai dai a ta gyara shi a ta inganta shi in za ka dubi wannan ilimin kirkira ka duba mota farko hansa ɗin farko jirgin farko za ka ga duk wani na cigaba amma an ka duba na yanzu da ɗato hansa da aka ko a jihu ba ta shiga amma yanzu gashi shi cigaba ya kawo kana iya yin abubuwa guda ashirin da bakwai da hansa ɗinka ka yi calculator da ita ka yi reminder da ita ka yi eh, browsing da ita ka yi agogo da ita ka yi a rediyo da ita ka yi kyamara da ita ka yi bidiyo kyamara da ita ka yi rikodin da ita ka yi test da ita eh, ka yi da ita gaba ɗaya ma so ake nan gaban ka riƙe handset komai ma wasu ka ɗauka ba su agogo su kalkileta su ita kaɗai ta isa to da in aka ce za a mai da ita ta zama haka wani mamaki ne har talabijin ma akwai mai talabijin ka kama ko ina a duniya to kun ga ci gaba ake ta anda za ka gane aikin dan adam kullum wani ya yi in wani ya zo sai ya inganta shi ya fi wannan kyau ta ma qur'ani da na mutum ne da yanzu wani ya yi wanda ya fi shi amma shi ne ya gagari jiya ya gagari yau ya gagari gobe wani ma zai shiga addinin musulunci kai ka yadda ko wani ne ya ce ce ka musulunta dole da ka da ka, to zan gaya maka abinda in ka yadda da shi a zuciyarka nan take ka zama musulmi kamar kowa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce yanzu da larabci ka faɗi wannan kalmar muna gaya muku ne da original kalmar da musuluncin ya zo sai kuma a fassara maka da yarenka in ka amince shi kenan yanzu ka ce na yadda na amince na gamsu ba wanda za a bautawa daga yau sai Allah shi kadai ka yadda da hakan kuma ka ce ka shaida daga yau ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da wannan to duk bayanin da za a maka yanzu saƙon wannan abubuwan guda biyu za a koya maka yadda za ka bauta wa Allah shi kaɗai yadda kuma za ka bi annabin wajen koya maka yadda za ka bauta wa Allah saboda haka mun tanadi 'yan mu za su koya maka yadda za ka san bautar Allah ɗin da yadda za ka biyayya da annabin da yadda za ka dogara da kanka har musuluncin ka zama ingantacce wani suna kake amfani da shi Abraham Lincoln ko Abraham Ibrahim kenan ko to kana so ka ci gaba da abrahan kaga an ce ba mummunan suna ba ne sai dai in ka dawo musulmi sai a dan gyara shi ka koma ibrahim to kana son wani sunan ka gaji da abraham din kenan wani suna kake so a canza ma bawan allah to sani ai biyu kenan number two kenan in ka ji an sa sani wato idan aka samu masu suna a gida iri ɗaya kamar a sa muhammad muhammad muhammad to dan kada baba in ya tashi kira ya ce muhammad karamin ya taho ya ce muhammad babban ya taho sai a ce muhammadu sa muhammadul awwal muhammadu sani muhammadu salis muhammadu rabi muhammadu khamis muhammadu sadis muhammadu sabi muhammadu samin muhammadu tasi muhammadu ashir to shine maimakon a ta kiransu mahasi ake cewa awwal sani salisu rabi'u khamisu sadisu sabi'u saminu tasi'u ashiru kaga ba suna bane lamba ce da haka yanzu sai ka zabo wani eh yawa yake a sa Muhammad to ka ko suna wanda dama shine asalin wanda ake cewa sanin ko salis din Muhammad amma sai da yadda ka karanta za a ma gyara in an tashi stelin din yadda ake karanta Muhammad kaka ga yadda ake rubutawa mo suke rubuta M H A w M A E E D E din nan in ka zo shine zaka ce Muhammad wannan kuskure ne yadda ake karanta sunan ko ake rubuta shi shine M U H A w M A D shine Muhammad da muhammad ake ce haka wajen ahmad ma ana kuskure sai a ce ahmad ahmad ba suna nawa ba ne ahmad ahmad a h m a d shine ahmad mafiya za ka ga ko a ambitation ko a waye abin ake rubuta kenan ahmed ko a ce m o ta wannan kuskure ne da haka sunanka muhammad ka zaɓo suna mai daraja ka zaɓo suna mai kima ka zaɓo suna da ya kamata a ce halinka da yanayinka da ɗabi'arka ta su zama masu kyau da haka dai za a dinga kiranka Muhammad ko a cikin sahabbai akwai Muhammad bin Masalamata akwai Muhammad da yawa a cikin sahabbai akwai Muhammad bin abubakar akwai tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sa sunansa yasa ce ku sa suna irin nawa amma kada ku dinga alkunya irin tawa zaka sunanka Muhammad Muhammad yanzu ka shigo addinin musulunci ka ji sunanka ma ya canza kuma ka zaɓo babban suna zaka ka tsaya kai musuluncin ka tsakani da Allah kuma kai karatu ka zama rikakken malami kuma ka samu sana'a ka dogara da kanka yadda zaka samu ingantaccen musulunci yan kwamitin mu za su yi maka bayanin yanzu abin da ya hau kanka na gaggawa da za su koya maka yanzu don mun training ɗinsu saboda mu samu lokacin yin tafsiri mun yi training ɗinsu za su yi maka bayanin yadda za ka yi sannan kuma za su koya maka yadda za ka yi musulunci har zuwa wani lokaci Allah ya tabbatar da kai maka albarka Allah ya karɓi musuluncin ka ya sa maka wato tabbatuwa a kai shine Allah ta'ala yake gaya mana waɗannan kafirai da suke ta tashin alkiyama dan ma ka san za a tashin a cikin suratul baƙara kaɗai Allah ya ba mu labari gurare guda biyar da aka mutu kuma aka tashi tun a duniya guri na ɗaya annabi musa sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kun fi sanin a ce alaihi salatu wa to duk ɗaya ne ka ce annabi musa sallallahu alaihi wa sallam da ka ce annabi musa alaihi salatu wa salam duk ɗaya ne sai ka koma annahawul wadih aljuz'ul awwal zaka gane bambanci tsakanin jumla fi'iliya da jumla ismiya in ka ce alaihi salatu wa ka ba da labarin ne wajen siga murtada da khabar alaihi khabarun muqaddam as-salatu murtada mu'akhkhar marfu'un bid damma sai zama wannan jar majrur shine fi mahalli raf'in khabar murtada mu'akhkhar in kace kuma sallallahu alaihi salla fi'lun madin ne wasmul jalala fa'ilun marfu'un bid damma bambancin su kawai ka ba da wannan da jumla ismiya wannan da jumla fi'iliya amma duk ma'anar a ƙarshe ɗaya suke bayarwa da haka annabi Musa sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki mutanensa sun tafi ganawa da Allah annabi Musa ya je gana da Allah da ya fito sai ya gaya musu dokar da Allah ya ɗora musu sai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah kuru-kuru me ya faru fa aka zarku sai tsatu wa antum tanzurun ثم بعثناكم min بعد موتكم sun mutu kenan ko aka tashe su ko ma ba'athnakum min ba'di mautikum sun mutu a duniya an tashe su a duniya ashe wannan kissa hujja ce akan cewa a lahira za a tashi tunda ga wani ya mutu a duniya ya tabbatar shi ma ya mutu kuma aka ce ya tashi kuma ya tashi kissa ta biyu mutumin nan da aka kashe shi wanda aka ce a ah, inna allaha ya amurukum an tasbahu baqara Allah ce faƙul na buhu bi ba'adiha kazalika yuhyi Allahu lahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun kaga su ma an kashe a gaban su an raya aka ce su samu wani shashi na saniya wannan saniyar su dake shi da suka da shi Allah ce haka Allah yake raya mutum bayan ya mutu ya nuna muku ayarsa don ku yi hankali kaga anan ma an mutu an tashi kuma a duniya guri na uku alam tara illa allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum su ma su mutane ne suka yi gayya an ce annoba ake a garin shine suka shirya za su gudu to sun yi gudun mutuwa kowa da kayansa aka sai mala'ika game da su a hanya ya ce ina zuwa suka ce wallahi gudun mutuwa muke ce to ku mutu duk suka mutu gaba daya sun ba a hayahu sai Allah ya raya su kuma suka ce a tashi a koma gida kenan sai kowa ya koma gida ce shi mutuwar ma ba ma sai an wani nisa ba suka koma gida haka nan kissar annabi ibrahim fasirhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabal minhunna juz'an thumma na ka sa'aya kaga aka ce ya samu tsuntsaye guda hudu ya dandaka su ya cure su kamar fura da namansu da tsokarsu da jininsu da ƙashinsu. ya yi mulmule hudu ya ɗora a kan dutse ya koma gefe za su zo masa da ransu suka harhaɗu suka koma yadda suke suka tashi kaga wannan shi ma an kashe an raya a duniya sana'ukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu sai Allah ya ce faɗi ka mutu ya faɗi ya mutu Allah ya ce kuma zauna a matacce har sai ka shekara ɗari ya shekara ɗari gawarsa sana Allah ya ce tashi kam labista kashi ya tashi ya ce kwanan ka nawa na ya ce labistu au ba ba'da yau qala bal labista ata amin shekara ka ɗari anan dan a nuna maka cewa Allah ne mai kashewa mai rayawa saboda waɗannan kisoshi guda biyar sun tabbatar mana za a yi tashin alkiyama da ka wani ya ce bai gane ba ko bai fahimta ba ko ba za a yi ba ba zai hana a yi ba an sa annabi ya rantse Allah ya rantse da kansa Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ga lamul qas ga nunu tawkid sannan aka ce annabi ya rantse aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya rantse annabi ya rantse sallallahu alaihi wa sallama Za za'amal ladina kafaru an lan yub'atu qul bala wa rabbi a kunna. Allah ya rantsi annabi ya rantsi kuma ka ce ba za a yi ba za a yi tabbas inna wa'adan lahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne fa yaqulu sai ka ji wannan kafiri yana cewa ma ba. wannan bai zamo ba illa asatirul awwalin face tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko labari ne da aka saba ji ta zo mu ji ta ne ƙurunƙus da ba don gizo ba da ya share karya. ita ta irin waɗannan labaran ne na gizo da koki labarai ne kawai na wato wanda ake karanta su don a rage tsawon dare amma ba gaskiya ba ne shine Allah ta'ala ce ula'ika masu irin wannan tunani da masu irin wannan aƙida ta cewa ba za a tashe su ba ba za a musu hisabi ba ba za a yi sakayya ba ba za a fito da haƙoƙin wasu a kansu ba su ko ba za a tambayi wasu su ba su haƙoƙinsu ba suna ga kawai daga nan duniya an gama haƙƙa alaihimul qawlu su ne wanda maganar Allah ta tabbata a kansu la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasu ajma'in cewa sai Allah ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu gaba ɗaya fihi umamin cikin wasu al'ummatai qad khalat wanda suka gabata min qablikum kafinku min aljinn wal min qablihim kafin zuwan su min aljinn wal insi na mutane da aljanu innahum lalle waɗanda suka karyata tashin alkiyama kanu khasirina sun kasance taɓaɓɓu sun kasance waɗanda suka yi asarar duniya suka yi asara kuma a lahira ai fi umma umamin fa zakara Allah ta'ala fil ayatayn qabla hadhihi man darra walidayhi Allah ya ambata kafin waɗannan ayoyi guda biyu wanda ya ma iyayensa biyayya wa amila bi wasiyatin lahi azza wa jal kuma ya aiki da wasiyar Allah thumma zakara man lam ya'mal bil wasiya wa lam yuti rabbahu wa la walidayhi sannan Allah ya ambaci wanda bai aiki da wasiyar nan ta Allah ba bai bi Allah ba bai kuma kyautata wa iyayensa ba innahum kanu khasirin wata kira annahum kanu khasirin to lalle sun kasance taɓaɓɓu. wanda suka taɓe duniya da lahira ita taɓewa kashi wato an kasa taɓewa ko rashin taɓewa zuwa kashi hudu akwai wanda ya taɓe duniya ya taɓe lahira Allah ya tsare mu khasiru anfusahum akwai wanda suka yi asara duniya da lahira akwai kuma wanda asararsa a duniya ce yana da arziki a lahira akwai wanda kuma arzikinsa a duniya ne yana da taɓewa a lahira akwai wanda bai da taɓewa a duniya bai da taɓewa a lahira yana da arzikin duniya da lahira Allah ya sa na ciki to innahum kanu khasirin sun kasance tababbu wanda suka yi asarar duniya suka yi asarar lahira na'am wa kullin darajatun mimma 'amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun Allah ta'ala ce wani kullin ga kowane bangare ga kowace jama'a ga kowace tawaga ga kowace kungiya ta ƴan wuta ce ko ta ƴan aljanna ta malamai ce ko ta jahilai ta masu biyayya ko ta masu sabawa darajatun hawa hawa ne kafirci hawa hawa ne musulunci ma hawa hawa ne imani ma hawa hawa ne wani yana da can koli kolin sama a imani wani yana tsakiya a imani wani yana ƙasa a imani wani yana can koli koli a kafirci wani yana tsakiya wani yana gefe a can ƙasa da kullum darajatu kowanne suna da matsayi ai manazil wa maratibu bi hasabi maktasabuhu kowanne suna da matsayi da daraja gwargwadon abin da suka aikata min imanin wa kufrin imani ne wani ya wuce wani a kafircin ma wani ya wuce wani akwai kafir kafir namijin kafir eh. fa ya tafadalu ahlul janna fil karama yan aljanna suna fifita juna a wajen karama da daraja da matsayi wa ahlun nar fil azab haka yan wuta a cikin azaba su ma sukan kasance hawa hawa hawa wani yana darkil asfali minan nar dama akwai darajat akwai darakat darajat hawa hawa hawa darakat ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa to akwai yan darkil asfali wato za a yi ta ƙasa a yi ta ƙasa ita wuta ƙasa ake ita kuma aljanna sama ake wuta kuma ƙasa ake yi saboda ƙasa ƙasƙanci ne sama kuma ɗaukaka ne yasa ko ba hausa sai ya ce Allah ya ɗaukaka ka amma in ya aka sifa ya ce Allah ya ƙasƙanta ka kaga ashe ƙasƙantawa ƙasƙanci kenan a ce wane ya faɗa ƙasƙanci ya ƙasƙanta ya wulaƙanta ya faɗa ƙasa ya faɗa kwata an rufe da silam kaga wanda kuma ya sama daraja yake ta yi yana ta tsawo yana ta tsawo yana ƙara daraja to a rayuwar duniya ma haka take gwargwadon ka. gwargwadon kokarinka gwargwadon ka gwargwadon abin da za ka samu ko a makaranta in jaraba ta fito ko a wajen neman kuɗi ko a wajen neman ilimi ko a wajen sana'a ko a wajen komai ma na duniya kana samun sa ne gwargwadon himmarka gwargwadon dagewarka kada ka zargi wani in ka kasa kada ka zargi wani in ka faɗi kada ka zargi wani in aka wuce ka wanda duk ya wuce ka ba laifi fa ba kai da ka bari aka wuce kai kai laifi ko dan mutum ya zo kuna tsere ya ruga da gudu ya wuce ka ba za ka ce yayi laifi ba ka ce ka ganshi ya fi ni gudu da me ne sa ya fi ka gudu da so kake yi ka fi shi gudu ai asali da ma kowa ya fi ka gudu sai ka dage wata rana taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda ake tsere ita take zuwa na daya sai ga wani ya zo da dan dan dukurkushin raƙuminsa aka haɗa su aka jera su aka kora su su tsira sai wannan da kurkushin raƙumi ya wuce taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu sai bakanta wa sahabbai rai saboda kaunar su ga manzon Allah da son su ga manzon Allah da kishin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa so duk wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya koma baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci haka da gare su sai ce haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'u ita wannan haƙƙi ne akan Allah babu wani abu na duniya da za a tsaya tsere wannan ya wuce wannan wata ran sai Allah ya dawo da na gaban ya dawo baya na bayan ya dawo gaba a kashe dagewa ne ashe kokari ne akwai ashe akwai himma shi yasa muke ga da za abin da nake faɗa a masallaci cewa Najeriya tsakanin kudu da arewa in kana son ka gane kamar filin bal aka zo yan kudu suka sa ja jesi ja yan arewa suka sa fari sai aka faɗo filin ƙwallo ashe shi lafari bai sani ba ma yan arewa su ashirin ne a filin su kuma yan gudu su goma sha ɗaya da aka fara bal sai aka ci yan arewa takwas ba ko ɗaya ashe an gano da golanmu da lamba ukunmu da lamba biyunmu da lamba hudunmu da lamba biyar da lamba shidanmu ashe duk ba su da kyau sannan can gaba da bakwai ɗinmu da sha ɗayanmu da takwas ɗinmu da taranmu da gomanmu ashe duk ba su da kyau saboda haka 'yan baya sun kasa tsare mana raga 'yan gaba sun kasa ciwo mana kwallo da kun waye sai mu ce ka amma 'yan kudin nan kawai sai ku ci mu takwas da lokacin sau da ce sai aka ce to a dawo a sake sai suka samu yan kudi suka ce da da Allah in za a shiga kwallon nan da Allah ku bari mu ci ku za su yadda laifin ku ne sun fi ku karatu sun fi ku ilimi sun fi ku sana'a sun fi ku dogaro da kai kuma ce wasu tsaya ku kamo su akan ne? matsalar daga gare ku ne ba ku iya ba ku ƙware? kun tsaya kuna bacci kun tsaya kuna bara kun tsaya kuna tumasanci kun bari zuciyarku ta mutu kun bar ƴaƴanku da jahilci kun bar su da talauci kun lalata makarantunku kun lalata sana'o'inku kun lalata yankunanku ko ku zargi dan kudu ai laifin ba wani ya tsara ba kai mai kai ba wani ya shirya ba kai ka shirya da ya karatu kai kayi da yake sana'a kai kayi wa yake bara a garin nan wa yake ɗaukan makami ya saru wani waye baya sana'a waye yake ganin ya tura bairo kaskanci ne waye yake ga ya tashi ya sana'a ya kaskanta waye an tura shi ne ba su yake guduwa ya kasa karatu waye kasa haddace qur'ani ha kuma ka ce wani yayi laifi laifin me ma arna suna shiri to to me za su yi wallahi arna suna nan suna shiri to me kake so su yi kai shirin ne kake kai ka fi kowa bacci ya ka ga karfe hudu an tashi yara ana koya musu turanci ana kwaɗa musu mari ku tashi najeriya ku kawa ake ku yi karatu hudu na asuba wani ya ya ga wata ta ɗauki ƴaƴanta ta tashe su karfe hudu tana koya musu turanci saboda su je su ci jarabawa ya ga wani shushaina ya yi digiri na biyu da sana'a shushainarsa amma sai ka ga babanka ka ɗauka dogara shi ka yi shiga ka ɗaukan tuwona da gola mai kyau ba ku da lamba biyar mai kyau ku canza lamba biyar ɗinku da gola ku gani ba ka ba an ta cin ku kenan ba ku da shugabanci ba ku da tsaro ba ku da ilimi ba ku da sana'a ba ku dogara da kanku ba dole ku ta shan wahala ƴaƴanku kun bar su muna da yawa amma yawan mu ya zama wani abu mun ki mu cika makarantu mai karatu mun ki mu tashi mai sana'a duk wanda ya digiri gani yake ya daina saran itace akwai wani babansa sana'ar faskare yake da ya je ya digiri ya dawo sai ya ce baba mu inganta sana'ar faskaren nan sai je aka yi dabara aka yi injin faskare sau da aka za a kawo musu da inji suke faskaren shi dan da ya karatun zamani sai zo ya mayar da sana'ar baban tasa ta zamani in ka kawo itace sai a yanyanka shi da inji a daddatsa gefensa a daure maka a zuba maka kuma guntattakin a cikin buhu da wannan suka yi kuɗi mutum babansa makeri ne sai je ya kira ta zamani ya zo ya haɗu da fasahar babansa suka inganta wannan har kai suna kera abubuwa har kai suna zuwa filin baje koli su je su nuna abin da suka kera in kai ka dawo yanzu kai karatu gani kake ba ba za ka yi sana'a irin ta babanka ba ba za ka yi jima ba ba za ka yi rini ba ba za ka yi saƙa ba ba za ka sai da alewa ba ba za ka yi faskare ba ba za ka yi kaza ba kasuwa ma ta ba za ka yi babanka ba kuma in ya je kasuwa ya dawo kuma ka ce a ɗauko ma wanka. akwai waɗanda har sun wa 'ya'yansu aure amma suna ci da su kullum talaka gani yake mai kuɗi bai kyautawa to da yi kuɗi bai bashi ba saboda sana'a aƙidar bayarwa ba ta zuciyarmu sosai kamar da aƙidar karɓa take kowa ya fi sanya karɓa saboda karɓa ba wani aiki mai wahala ba ne miƙo hannunka ne amma fa yana ƙasa duk wanda aka bashi a ƙasƙance yake domin sai ka tare na mai baka yana sama shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadul ulya khairun min al yadi sufala hannun da ke sama shi yake da mutunci dan shi yake mikawa kai da kake karɓa karba ka mutuwa take suna cewa da a baka kifi ƙara a koya maka kamun kifi to mu yanzu abinda muke cewa da a koya maka kamun kifi ƙara a koya maka sana'ar kiwon kifi yadda za ka zama mai mutunci mai daraja mai kima mutukar za a ci gaba da tafiya a haka duniya ba wanda ake jiran ka ba wanda zai saurara maka ka kamo shi ana tsere dole sai mun tashi mun yi zuciya sai mun yi karatu sai mun yi sana'a sai mun zama masu mutunci sai mun zama masu kima sai mun tashi mun sa kishi a zuciyarmu na musuluncinmu na yankunanmu na al'ummanmu sai mun sa wannan a mu za mu kai inda za mu kai amma ba ku je university kai karatu ba kullum kai ne kake faduwa kai ne kake tsaya hira da yan mata kai ne ba a ganin ka kana karatu da rana ka tashi da daddare kai ta himma haddace qur'ani shiga kai digiri na ɗaya kai na biyu kure ta da muke neman irin ku muna nan da su barjek an ce akwai wani local government iya professor da yake local government din ya kuna wasu jihohi guda uku a arewa ka ce kuma an wuce ka to tsaya za a yi ga mu yadda kake so a yi rashin zuciyar namu ne rashin himmar tamu ce sai mun tashi mun wa kanmu fada dama da a farko aka raba mu aka ce mu mulki waɗannan su karatun boko waɗannan su sana'a sai muka ɗau mulkin muka bayar sai muka rasa ba sana'a ba karatun ba mulkin ko kuma sai muka cewa a miƙo mana wa zo miƙo ma sai ka ba wani abu mutum a duniya miƙo ma haka kawai naka ne fa halal malak kace ba za ka iya ba ka bayar ko ka ci a da muka da shi cikin ruwan sanyi wa zai ma wannan sai ka tashi tukunna ka karba sai ka tashi kan himma yanzu fom aka zo aka rarraba wajen cikewa da aka zubar da mutanen mu cikewa ma fom din ba a iya ba su ko sai suka yi kwamiti na yadda za su nuna wa yaransu yadda ake cike fom din suka cike daidai aka zo muna wani ya kwakwafsa in aka ce ka sa ƙauyen ku ka sa ungo in aka ce ka sa babanka ka sa sunanka aka zo duk wajen cikewa bai daidai ba wani take dai kama faɗa ya za a zubar mana da yaran mu aka ce ba su cike daidai ba gashi duk ya duwa fom din ba wanda aka cike daidai to da Allah me zaka wa al'ummar nan tamu kaɗan suke ɗaukar nauyi yanzu da ka samu arziki a cikin ƙabilarku ko a ƙauyenku ko a garinku duk nauyin sai da kanka tafi wajen wani ka karɓo mu je ka da Allah ya baka dan gutsuro mu dan miƙo mu dan bani da Allah dan to in dai har wannan aqida ba za mu fidda ita daga ranmu ba za mu yi ta ga wanda kaskanci ka sa zuciyar ka bayar ya fa a baka kai karatu ya fa a karantar da kai ka tashi ka miƙe ka riƙe babanka ka riƙe babanka ka riƙe danginku su dogara kai ya ka dogara da wani kuma mu irin wannan ran a zuciyarmu ba har abada haka za ta ganin kaskanci sai dai mai kuka mai fada mai rigima mi tashi hankali kuma shikenan dai abin bai canza ba bai fasa ba ba a daina ba kalas to Allah ya samu dace shi sa Allah ya ce wa kullum darajatun mimma amilu gwargwada abin da kai gwargwada abin da zaka samu in ka tsaya kai bacci ka ƙi himma ka ƙi zabura ka ƙi tashi ka ƙi karatun addini ka ƙi na zamani ka ƙi sana'a ka ƙi dogaro da kanka to za ka ga kaskanci duk kutaren da ke yawo a garin nan ka shiga kudu ka shiga kaza duk namu ne duk guragun namu ne mu kaɗai ne masu gurgu to ina guragun ragowar mu kaɗai ne masu kuturu me yasa ba za mu tattara kutaren mu gabaki ɗaya abinda ka haifa ba shi kake cin moriyarsa ba wani sai ya mutu 'ya'yan suke zuwa su girma